عليكم ورحمة الله وبركاته الرياض الذكري والذاكرين هو masu albarka don ba manta ba a irin wannan lokaci muna tattauna bayani wanda yake da alaka da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah a halkan da ya gabata mun fara kawo wasu addu'o'i da ambato wanda shari'a musulunci ta karantar da yin su musamman a cikin sallah kuma a ƙarshen sallah, ma'ana bayan tahiya kafin a yi sallama mun ji daga ciki abubuwan nan guda hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matuƙar mahimmancin mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga gare su bayan tahiya da kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati har ila yau daga cikin waɗannan ire-iren wato addu'o'i kamar yadda al-Imamul Bukhari da Muslim suka aini wato fitar da hadisi daga sahabi Abu Bakr Siddiq babban abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifan shi ta farko Allah ya ƙara mishi yadda qala yake cewa qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yace da ma'aikin tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi allamni aw allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya ma'aikin Allah ka koya min wani addu'a wanda zan rika roƙon Allah da shi a cikin sallata to nan ne sai manzo Allah ya ce da shi kul kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah abin bauta na lallai ni na zalunci kaina kuma zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa an babu kuma wanda yake gafaran zunubi sai kai ya Allah dan haka tunda na san a kai Allah ubangiji na kai ne mai gafaran zunubi to na taho da zunubai na gaba gare ka ka gafarta musu faghfirli ka gafarta min maghfiratan min indik wani irin gafara ta musamman daga gare ka ya Allah warhamni daga nan kuma kai min rahma innaka antal ghafurur rahim lalle ya Allah kai ne ba wato wanda yake yi wa bayi gafara kuma kai ne kake yi wa bayi jin kai a bisa dukkanin wato ma'anan gafara da kuma jin kai so wannan addu'a jama'a idan muka dubi matsayin irin wannan sahabi abubakar Allah ya kara mushi yadda a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya requesting kana ya nemi annabi ya koya mashi wani addu'a ta musamman special kenan ko wanda zai rinka yi to duk abin da manzan Allah zai koya mushi shi ma zai zama ta musamman da haka shi ma yana da kyau kowannen mu mu yi kokari mu rinka aini wato shigar da shi a cikin sallah tare da akwai tattaunawa da malamai suka yi cewa faɗin abubakar fi salati a cikin sallata to bai ayyana waje ba da haka duk inda ya sawaka a cikin sallah za ka iya yi amma malamai sun fi rinjaye da cewa yin shi a ƙarshen tahiya tana da shi ma a cikin sallah ne kuma akwai gaban da shari'a ta baka daman kai addu'o'i masu yawa a cikin su to sai ka yi shi a nan wajen shine inda ya fi dace wallahu a'lam wa fi sahihi har ila yau al-imam muslim ya fitar da hadisi ta hanyar sahabi Ali bin Abi Talib wato shi ma khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kani ga manzon Allah yau hadisan yau suna tahowa daga manya-manyan mutane ne ko shi ma yazo yake bayani fi sifatu salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a inda yake bada bayani game da sifar sallar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu kana yaqulu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhud wa at-taslim ga addu'an da annabi yake yi ƙarshen wato sallan shi tsakanin tahiya da sallama hasali ma wannan addu'an daga kan shi annabi sai ya sallame sallah ne addu'a na ƙarshe daga cikin jerin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a ainihin wato cikin sallan shi sigar ko lafazin addu'a shi ne Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu ya Allah abin bauta na ka gafarta min duk abin da na gabatar na na, da abubuwan da na ainihin wato jinkirtar wa ma asrartu wa ma a'lantu da abubuwan da nayi na zunubi a boye da kuma abubuwan da na aikata na zunubi a bayyane wa ma asraftu da wanda nayi wa kaina ta'addanci a ciki wato nayi barna hatta a cikin laifin wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma laifin da ya Allah kafi ni sani shi so da yawa mutum zai aikata wani abu wannan abin laifi ne shi ta yi bai sani ba amma Allah ya san laifi ne to dan baka sani ba fa baya nuna baka da zunubin shi kana nan da zunubin shi shi yasa yake da kyau ka rika roƙon Allah ya yafe maka ire-iren waɗannan zunuban annabi daga ƙarshe sai ya ce antal muqaddimu wa antal muakhir Allah kai ne abin gabatarwa kuma kai ne ake dogaro da shi ma'ana kai kake mai bayan komai la ilaha illa ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai ya Allah dan haka jama'a wannan lafazin addu'a mu yi kokari mu rike shi da zaran ka kare tahiya ka ainihin wato yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati to idan ka faro waɗannan addu'o'i tun daga Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam da ire-iren wannan nasu Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi in ka ga ka taho ƙarshe za yi sallama sai ka karanta wannan lafazin Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أو مؤخر لا إله إلا أنت daga nan kawai sai kai sallama ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace akwai rabuwan wasu lafuza da malamai suka kawo mai yiwa insha Allah Allah kai mu munasaba ta gaba za mu zo mu tattauna su muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu ya sanya mu daga cikin bayi masu ambatansa a kowane lokaci za mu saurara nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu